Hausawa Top TV tashar al'umma. Tabbas 'yan bindiga sun raina gwamnati harin da suka kai wa ayarin togar motocin Buhari wannan yana nuni da cewa tsagwaran raini da suka yi wa gwamnati. Masu sauraron mu ku gyara zama domin jin cikakken wani rahoto da muke dauke da shi a halin yanzu kan yadda wato rahoto yake bayyana na irin yadda wato 'yan bindiga suka raina gwamnati. Domin babu shakka abin da suka aiwatar din raini ne da yake nuni da cewa sun raina gwamnati matuƙa gaya. Ga cikakken rahoton. Wani hari da 'yan bindiga suka kai wato kan ayar motocin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari. ya ja hankalin al'umma 'yan ƙasar masu masana harkokin tsaro waɗanda ke cewa alama ce da ke nuna yadda lamarin tsaro ke ƙara ɓalɓalcewa a ƙasar kuma 'yan bindiga sun raina gwamnati A ranar Talata da daddare ne wato 'yan bindigar suka farma a hayarin wato motocin janar Muhammadu Buhari a kan hanyarsa ta zuwa wato birnin Daura da ke jihar Katsina inda wato aka kai harin a kusa da wato garin Dutsen ma a jihar Katsina kamar yadda muka kama rahoto a jiya. Wata sanarwa da Malam Garba Shehu mai magana da yawun shugaban kasar na Najeriya ya fitar ta ce an kai harin ne wato kan ayar motocin dauke da wato jami'an da ke wa shugaban buhari hidima yayin da wato suke kan hanyar su ta zuwa daura gabanin bikin babar sallah sanarwar tanu kuma wato ce shugaban najeriya muhammadu buhari baya cikin ayar motocin a da abin ya faru yadda 'yan bindigar suka farwa wato ayarin shugaban kasar wato gaba gadi da wasu harare da suka kai kan jami'an tsaro ciki har da wato kisan da suka yi wa wani wato kwamandan 'yan sanda mai wato mukamin matakin kwamishina a jihar katsina duka a ranar talata ya nuna yadda wato 'yan bindigar ke rawar gaban hantsi ba tare an kwaɓe su ba wanda hakan ke nuni da cewa sun raina gwamnati haka kuma da wani wato kwantan bauna da 'yan bindigar suka yi wa sojoji a jihar Neja inda akalla wato aka kashe mutum talatin yayin da suka kai ɗauki bayan 'yan bindigar sun farmaki wato sun kai farmaki kan wata ma mahakar ma'adanai wato a kunjiya a cewar masana manuniya ce ga yadda 'yan bindiga suke cin karansu babu baka wajen raini ga gwamnati masana dai na ganin 'yan bindigar suna yin haka ne wato saboda ba a sa shakkar wani abu sun raina gwamnati wato ba sa shakkar abin da zai iya biyo baya lamarin da ke nuna cewa sun raina gwamnatin ƙasar najeriya kwata-kwata ba sa ganinta da gashi kuma wannan babban abin karatun tanitsi ne dr kabiru adamu masanin tsaro ne a najeriya kuma ya bayyana wa jaridar BBC Hausa cewa ga dukkan alamu ko jami'an tsaro sun yi watsi da wasu dabarunsu na yaƙi da 'yan ta'adda ko kuma watakila wasu ma ba su fahimci lugar aiki da dabarun ba musamman ma tattara bayanan sirri da sa ido ko kasancewa an kare a kowane lokaci. waɗannan mahara a baya sun kai harare sun yi nasara kuma kusan babu wani sakamako kuma kusan babu wani sakamako na dangane da wato mataki wanda za a ce gwamnatin ta ɗauka har ya kai ga wato shafar su in ji malam kabira adamu malam kabira adamu ya bayyana cewa akwai harare da dama da kuma wato nasarori da 'yan bindigar suka samu waɗanda wato babu matakin da aka ɗauka dangane da hakan. Malam Kabiru ya kuma bayyana cewa akwai rauni da jami'an tsaro suke da shi wato ta ɓangaren tattara bayanan sa ido na sirri. Da lokacin da ake wato harka irin wannan ta tsaro ya kamata ka sa ido akan shi abin da ka tura ɗin ya yi maka aiki wanda daga nesa za ka iya ganin shi abin da ka tura ɗin ko da wani abu ya so ya kai masa hari za ka iya ɗaukar mataki domin ka kare shi in ji malam kabir ado mai jama'a ke cewa kan harin da aka kai wa ayarin motocin shugaban ƙasa muhammadu buhari ga amsar muhammad bin muhammad a shafin facebook ya bayyana cewa ya yi addu'a Allah ya kiyaye faruwar wannan lamari a gaba kuma ya ce wannan hannunka mai sanda ne ga shugaban ƙasa Muhammadu Buhari. Wannan abin da yake nuni da cewa Muhammadu shi ne yana hannunka mai sanda wannan faruwar lamarin da nuni ga Muhammadu Buhari cewa rashin tsaron da talaka suke ciki fa ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ya duba zuwa wannan ya ceci mutane akan tsaro. Shi kuma baban gida Yunusa shi ma addu'a ya yi inda ya roƙi Allah ya kawo sauƙin wannan bala'i inda ya ce, Idan 'yan bindiga suka ci gaba da kai wa shugabanni hari za su ɗauki lamarin da gaske su yi maganin abin. Kaga kenan abin da shi kuma baban gida yake nufi, to tun da 'yan bindiga sun fara kai wa shugabanni hari, to yanzu shugabanni za su tashi tsaye su san cewa fa ƙasan nan ba a tsaro ake ba. tun da da ana faɗar ba tsaro ake ba in suna ganin cewar faɗa kawai talaka suke yi to yanzu za su sani tun da su ma an fara farmakar suhu shi ma mustapha abdullahi nasa jawabin cewa ya yi akwai kalubale gaban shugaban najeriya inda ya ce ya kamata a ce tun kafin waɗannan mahara su yi ƙarfi an dakile su shi kuma batun da yake yi nunawa shine waɗannan mahara tun lokacin da suka fara aiwatar da wannan lamari ya kamata a ce an dakile su kafin su ƙarfi amma gashi yanzu sun yi ƙarfi wasu kuma ana su wato batun batu ne wanda idan ka ɗauko shi ba za ka iya wato yin magana a kansa ba saboda addu'a suka yi mummuna wato a dangane da wannan hari da aka yi wa ayar motocin muhammadu buhari To dama 'yan ƙasa suna bayyana ra'ayinsu a lokacin da dukkan irin waɗannan abubuwa ya faru, domin 'yan ƙasa yanzu za mu iya cewa suna gwiwa a dangane da rashin tsaro da yake faman Najeriya ga kuma kuncin talauci da rashin abinci da wato bisa tsada da wato kayan masarufi suka yi, wanda hakan shi ya sa talaka ya zo wuya a yanzu komai yakan iya furtowa daga bakinsa. To masu saurare wannan dai shine a takaice rahoton da muke dauke da shi kan yadda wato masana suke nuna cewa 'yan bindiga sun raina gwamnati saboda harin da suka kai wa ayar motocin shugaban kasa Muhammadu Buhari. Tabbas wannan abu ne da zai nuna cewa sun raina gwamnatin duba da irin abin da suka aiwatar a ce wato motocin lamba ɗaya tawagar mu lamba ɗaya wanda ake bashi tsaron da ya fi na kowa wai a ce 'yan bindiga har sun iya da tsan lokacin da zai taho sun samu bayanan sirri kuma sun iya kai hari har raunata mutum biyu suka yi a dangane da wannan hari allah ya sa mu dace ya ba mu ikon wato yin aiki tukuru idan an saka mu a matsayin da aka samu ya ubangiji ka ba mu ikon gane gaskiya da aiki yi da ita a ko da yaushe idan mun gane ta Allah ka ba mu ikon gane ɗaya ka ba mu ikon ƙaurace mata To a saurare me za ku ci da wannan rahoto mun gode.